ka'idar ƙara aure ne. mutum ya zama cewa yana da ƙarfin tattalin arziki da yake iya wadatar da na farkon Mana matarka ta gida kana iya ci da ita kana da ƙarfin tufatar da ita kana da ƙarfin ɗaukar dukkanin ɗawainiyar ta gwargwadon iko ‘ya'yanka kana da ƙarfin kula da su cinsu da shansu da tarbiyyarsu da iliminsu wannan shine sharadin farko sharadi na biyu ya zama kana da bukata ta sha'awa wacce ta ɗaran mata mace ɗaya an gane ko wannan shine abin da musulunci ya kalla ya halatta maka ka ƙara aure da haka musulunci bai yadda ba ka yi aure don ka ƙuntata wata gida kai da ba ka iya ɗaukar nauyin mace ɗaya kuma ka ce za ka ƙaro ta biyu musulunci bai yadda da wannan ba bal ita kanta ta ɗayan ma ba a yadda yi ba sai kana da me sai kana da hali ubangiji yace wal yasta'fi bil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadlihi waɗanda ba su da sadakin aure su ci gaba da haƙuri da kamewa har Allah ya ba su ba a ce ba ka tare a radu da kaka je ka auro 'yan mutane kuma baka da abin da zaka ɗauki ɗawainiyar ta baka da sana'a ba haka manzo Allah ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'ata فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يا كتارن سماري duk wanda yake da halin aure to ya aure domin aure yana taimakawa mutum ya tsare idonsa daga kallon haram kuma ya taimaka masa wajen tsare farjinsa daga aikata alfasha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman lam yastati wanda bai da abin auren fa alaihi bisawm na hore shi da yawan yin azumi fa innahu lahu wija domin azumin zai zame masa kamar linzami na kame shi daga fadawa cikin halaka a yayin da sha'awa ta motsa masa to da ka yan uwa maza waɗanda suke son ƙarin aure to su tabbatar sun cika wannan sharaɗin sharaɗin samun wadata da kuma sharaɗin ba wai kai kwalliya da matan ba a ce wani matansa kaza alhalin kuma ko ɗaya daga ci ba ka iya biya wa bukata ta fuskar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il duk mutumin da yake da mata biyu sai ya karkata zuwa wajen ɗaya tare a wajenta yake ta gasa ɗayar yake ta wulakanta ta to a ranar lahira zai tashi da shanyayyen jiki zai tashi da shanyayyen jiki alamar da zaka gane macutan maza wanda suka cuci mata a lahira shine a filin tashin alkiyama kaga mutum ya tashi yana jan gefen jikinsa kamar yi cutar shamajika paralyze to wannan alama ce ta me ta azzalumin namiji domin a lahira kowa in ka karanta qur'ani ba sai an gaya ma ba da kaga alama kaza ka gane mai laifi kaza ne Allah ya ce yu'raful mujrimuna bisimahum masu laifi da alamomin su ma zaka gane su a lahira kaga mutum ya tashi fuskar sa bakin kiran wannan kafiri ne yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh amma ka ga mutum ya tashi fuskar sa ga annuri ko da baka fata ce da shi wannan mumini ne wujuhun yawma izin musfira dahikatun mustabshira wa wujuhun izin idhin alaiha gabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul hajara to haka haka haka haka Allah subhanahu wataala ya sanya alamomi na wanda za a gane masu laifi da shi daga ciki akwai laifin zalintar mata musamman ga mai mata sama da ɗaya ya tattare ya tare a wajen ƙwayaya ɗaya daga ciki kuma ko da yaushe yana faɗa ina nanatawa galibi matsalolin mata mata ne ƴan uwansu idan mace za ta kawo maka kuka goma a gidan miji to insha Allahu in ka kalli takwas za ka samu mace ce ƴar uwarta ta haifar da shi kun fahimci wannan yanzu idan wata ta zo ta ce maka kishiyar mijinta yana cutar ta saboda kishiya to wa ta kawo cutar kishiyar ce wata kishiyar da asiri da me za ta sa mijin ya rinka cutar ya uwarta da sharri da makirci idan mace ta zo ta ce maka kanwan miji ta tsane ta to kanwan miji ba mace bace mace ce in mace ta zo ta ce maka uwan miji ta tsane ta uwan miji ba mace bace to galibin matsalan mata mata ne yan uwansu shi kawai namiji kamar sufana ce amma shi murɗa shi ake yi yanzu sufana ita ta kwance noti ko ko mai kwancewa ne ya kwance ya amfani da sufana shi namiji kamar sufana ne amfani ake da shi amma ana buƙatar kai kuma namiji ka zama jajirtacce kada a yi amfani da kai wajen kwance notin da bai kamata a kwance ba kar a yi amfani da kai wajen zalunci kar wata mace ta sa ka cuci mace yar uwarta kada mahaifiyarka ta sa ka zalunci matarka kada matarka ta sa kai wa mahaifiyarka rashin mutunci kada ƙanwarka ta sa ka cuci matarka kada matarka ta sa ka cuci ƙannanka to wannan shine abin da ya kamata namiji ya kasance ka zama jajirtacce tsayayye ba duk maganar da suka kawo maka ba musamman akan junansu za ka yadda sai ka bincika saboda suna da karancin adalci akan junansu kai kuma kai namiji ne kai ne shugaba Allah ya baka hankali ya ɗari nasu ya baka hangen nesa ya ɗari nasu to ka yadda masu karamin hankali da karamin tunani da gajeren hangen nesa su rinka juya ka in ka zama haka to ka zama ragon namiji amma jajirtaccen namiji duk yadda mace ta so ta juya shi ta san baya juyuwa ta san jajirtacce ne ta san akwai abin da baya ma karba na wargi shi to haka ake so namiji ya kasance kuma ba so ake ka zama baka dariya ba sa baka dariya sai hamma a'a matanka tsakaninka da su ba magana faɗa ba ce ba magana tashin hankali ba ce ba magana cin magani ba ne a ce wai an bar gashin baki na tsorata mata <laughs> me kenan manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli fiyayyen ku shine wanda yafi zaman lafiya da iyalansa da kyautata musu suna kewarsa yana kewarsu ni ku na fi ku haka in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisan ta